murya mai gabatar da shirye-shirye kenan a wannan sabon gidan rediyo ta Fulako kuma wannan ne ma dai karon farko da aka samu irin wannan tashar rediyo da ke watsa shirye-shirye a cikin harshen fulful da zalla kuma kamar yadda mahukuntan gidan rediyon ke cewa an kafa ne da zimar ka fahimta juna tsakanin makiya da manoma a nahiyar Afirka bayan ma gabatun wayar da kan makiya da ke ruga kan batutuwan siyasa ilimi kiwon lafiya da masar harkokin rayuwa alhaji umar sambo abubakar tsohon dan jarida ne da ya rike ma wasu gidajen rediyo a baya shine ko shugaban wannan gidan rediyo na Fulako FM ya ce akwai rawar da za su taka wajen fahimta juna tsakanin Fulani da sauran al'umma. Gidan rediyo nan za ta tabbatar cewa ba ne zai san hakkinsa kuma zai san abin da ya kamata dokan ƙasa ta hana kuma abin da ya kamata su aiwatar a matsayin su na ɗan yan ƙasa a Najeriya. Gidan rediyo nan zai tabbatar cewa ba ne ya fahimci menene tsarin mulkin ƙasa ya tanadar masa a rayuwarsa na ɗan najeriya saboda haka gana gidan rediyon gidan rediyo ne wanda zai kawo haɗin kai wanda zai tabbatar da zaman lafiya kuma wanda zai yada al'adun ah, bafulatani ah, da kuma harkokinsa na yau da kullum cewa shi ah, mai martaba lamido fombina shi shugaban ne na tabbitar fulaku na duniya gaba daya a matsayinsa na shugaban fulani a duniya gaba daya dole ne musan cewa shirye-shiryenmu sun wuce a najeriya sun kai ya wasu kasashe za mu haɗa kai da gidajen rediyo wayanda suke kasashenmu na afirka inda fulani suke da bakin magana kamar yan kamar ƙasan kamaru su mauritaniya kamar su futajalo kamar su duk inda dai inda fulani suke a kasashen afirka za mu yi cuɗanya da su kuma za mu samu shirye-shirye mu su samu mu mu samu nasu sannan kuma wato ji kamar muna fm nan kamar a nan ne kawai za a saurin ba? a'a yanzu muna mu tana kan eh, ranar gizo duk inda kake a duniya za ka same mu to kome makiya ke cewa ga ta bakin wasu shugabannin kungiyar fulani a najeriya sunana alhaji alkali bello basir madagali kuma ina shugabantar Weti Wele ne Fulbe so ishi na Nigeria. Wannan gidan rediyon da ya kafa ba ya kafa saboda ba ne kadai ba a'a ah, ah. ya kafa saboda yaya zai ya kawo saman zaman lafiya a ƙasansa a matsayinsa na sarkin kowa da kowa sarkin bafulatani ne kuna jin daɗi kenan ƙwarai da gaske sunana alhaji abdubali chairman tabital fulaku John jam na Najeriya gaba daya. Mu mun ji daɗi da kafa wannan gidan rediyo mun yi maraba da ita. Domin me? Domin duk wani mai wayo yanzu a nan ba a shi mutuncinsa. Masana irin su Muhammad Ibrahim da ke zama editan jaridan Alu Beti a Najeriya na ku ganin akwai buƙatar kafa irin waɗannan gidajen rediyo a yanzu. Kishi ne na wani harshe kuma Fulani eh, sun fi kowa a cikin ƙabilunmu na Najeriya jin rediyo. To yau a ce an samar da wata kafa tasha ta FM wadda take ba abin da za a yi a ciki sai harshen fulako ai wannan kusan za a iya cewa ma babban ci gaba ne saboda za a kusanto da su abubuwan da ake yawan magana na rashin wayewan eh, yan uwanmu fulani wannan kafar za ta taimaka wurin wayewarsu za a amfani da wannan dama wurin isar da sakonni gare su akan cewa ga yadda za ku gudanar da rayuwanku wannan ba karamin ci gaba ne kuma kishi ne na harshe Ibrahim Abdulaziz sashin hausar na Amurka daga Yola a Najeriya